انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما Hakika mun saukar maka da alkur'ani ya kai wannan manzo wanda yake kunshe da gaskiya don ka yi wa mutane hukunci da abin da Allah ya sanar da kai a cikin dukkan sha'anoninsa da abin da ya kimsa maka ba don ra'ayinka ko son zuciyarka ba kada ka zama mai kariya ga waɗanda suka ha'inci kawunansu da amanarsu ka kare su daga wanda ya nemi haƙƙinsa a wajensu.